A yau da safe komai ya tsaya cik a jami'ar Abdulmumunu Jofo da ke nan ya mai, inda ɗalibai sun ƙauracewa ajujuwan ɗaukar karatu. Shin ko menene ɗalibai suke yi ga abin da wani ɗalibi yake cewa? Na zo ɗaki domin na kalli talabijin ne domin ya ɗebe min kewa, kuma ina amfani da wannan lokaci domin gudanar da motsa jiki. Wannan duka dalilin dakatar da karatu ne. Muna kira da magabatanmu da su ɗauki sha'anin karatun boko da muhimmanci domin ciyo kan matsalolin cikin gaggawa. Ibrahim Mahmudu wani ɗalibin jami'a ne wanda duka da yashin aikin da ƙungiyar ɗaliban jami'a suka ƙaddamar bai hana waɗansu ɗalibai su ci gaba da nazarin karatunsu ba, inda suke amfani da wannan dama domin yin nazarin karatu. Muna cikin ɗakin nazarin karatu ne cewa da laburari domin ci gaba da karatu, domin ci gaba da karatu, tunda wajibi ne a gare mu, mu ci gaba da karatu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, saboda ci gaban ƙasar nan shi ne abin muhimmi a gare mu. Gashi a yau muna kusan ƙarshen watan Satumba, amma har yanzu ba a soma karatu ba. ba. Ibrahim Bukari shine mataimakin sakatare shanar na kungiyar ɗaliban jami'a. Ya ce hukumomi suna yi wa sha'anin boko rikon sakainiyar kashi, amma ya ce a wannan karo sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Akwai engagement da dama wanda wanga magabata na jamhuriya ta bakwai suka ɗauka wanda ba su cika ba. Shi kuma wanga magabata mun lura cewa magabata ne wanda sun ma ilimi mai zurfi musamman ma rikon sakai na kashi. Mu yanzu bukatun mu muke sa a biya mu sha yanzu magani yanzu. A halin yanzu dai ba iya cewa ga lokacin kawo karshen wannan gwagwarmaya ta ɗalibai. Duka da yake ranar ɗaya ga watan Satumba ne ya kamata a soma karatu a jami'a.